Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa buku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington da ke gundumar Columbia akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. A birnin Yamai kuma na jamhuriyar Nijar ana iya jin mu a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM ko kuma wasu gidajen rediyon da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na Facebook Live ko kuma a biyu mu a yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Safina Tusa da Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Juma'a 19 ga watan Mayun shekarar 2017 muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum. Al'adu a duniya suna ta jan hankalin al'umma inda har a nan Washington akan yi bukukuwa daban-daban wanda kuma kullum sake samun karuwar hakan ake yi. Sannan a wata ma'aikata ma an samu wani bahaushe Ahmed Haruna wanda ya zo wani taro amma kuma saboda ra'ayi zai faɗa cikin irin wayannan al'adu. ko shekaran jiya na duba na ga akwai wani katon katan na 'yan Najeriya ne irin abubuwan da aka yi da. Eh na baya. Sannan eh, kuma mukan je kamar ofishin 'yan na Najeriya a gayyace su sannan kuma in suna da wasu abubuwa da za ka iya karba duka har haɗa ka nuna dai al'ada ce ta Najeriya duk wannan kai har ma suna yadda mutum ya dafa abinci irin na su ya kawo gurin. Mm. Amma so ɗaya ake yi. Sannan a nishaɗin yau za mu kasance da Ali Isa Jita don jin yadda yake ba da gudunmuwa da waƙoƙinsa. Jama'a ga Ali Jita, na zo zan kaɗa Jita ta. Jama'a ga Ali Jita, na zo zan kaɗa Jita ta. mai da ɗaci. kamar yadda muka ce yau fa al'ada ce da kuma magana ta nishadi ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. Yanzu bari mu fara shakatawa da waƙar bakonmu na anjima Ali Jita. Idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta, fasihi, fasiri mai nutsuwa a kalamai, alijita Jita, ɗansa bulbulin mawaƙin Hausa, ko ka baya wucewa zamani a bika da kallo zamani abokin tafiya sama da ikon Allah mai magwagwaran zinari zazzabi da kin je jin kaɗan daga cikin waka eh ali isa haka yake to na tattauna da wani ɗan najeriya kuma a ɓangaren maganar al'adu wanda kuma yanzu haka ya ce ai shi ma yana ɗaya daga cikin wanda za su ɗan ba da tasu gudunmawar kafin ya ba amurka salamu alaikum muna son mu san wane ne kai sunana ahmed tijjani haruna ni ma'aikaci ne na ofishin auditor general na tarayya baki daya kuma a abuja ofis ina yake kuma a can nake da zama to yanzu me kaka amurka to abin da ya kawo na amurka akwai yanayi na koyarwa wanda ofishin auditor general na nan amurka suke shirya wa kasashe daban-daban wannan abu ne wanda suka fara kimanin sama da shekara talatin kuma sukan ba kasashe dama su toro mutum daya ko mutum biyu in ka turo suna wanda suka amince da shi za mm. su ce sun amince da wane mm. ya zo to za ka ga yanzu dai a takaice mu nan mu mu goma sha biyar ne daga kasashe goma sha biyu daban-daban. Kuna wani daga eh, Najeriya? Mu daga Najeriya mu mu biyu ne. Ina son daga baya za mu zan kira ka mai magana a kai akan abin da ya shafi siyasa da shugabanci na gari sai mu ji me kuka zo koya na bin diddikin bincike da auditing da waye da sauransu. Eh haka amma kuma na ga akwai kamar kana da da ra'ayi akan abin da ya shafi al'adu wanda ka fara ban labari akwai al'adun gargajiya da ake yi a nan dc ya abin yake ne har ya aka kuma yau bana kila bahaushe zai shiga eto eh, wannan eh, akwai rana ta al'adu da ake warewa a ofishin shi auditor general din na america mm. wannan ranar al'adun waɗanda suke zuwa wannan karatun da na gaya maka don shi wannan karatun ana yin shi ne mm. kimanin wata hudu ake yi mm. to ana ware musu rana guda ɗaya dukkansu kowa ya nuna irin al'adun ƙasansu mm-hmm. iya abin da zai iya nunawa misali irin kayansu na sawa irin mm. hotunan wuraren su irin wasu abubuwa ko na saƙa ko na kira mm. sannan kuma suna da hotuna na kasashe daban-daban su a ofis ɗin wanda za ka je ka karba mm. ka zo ka nunnuna misali za ka ce za ka iya nuna hoto nan marina ce ta nan kofar wambai nan kaman kasuwar kurmi da ire-iren su duk ana yi Mm. To in suka zo yakan zama wani kaman biki ne Ka san sunan Allah na tuba al'ada mm. in suka ganta wasu ma basu ma san me ake cewa al'ada ba. To saboda haka wannan ranar kusan baki ɗaya ma'aikatan gurin ana ba su kusan ba a ce an baka hutu ba tunda dole ka zo ofis amma dai an baka dama ka sauka kasa. Mm. Har shi kansa shugaban gurin baki ɗaya na ga hotuna inda yake sauka yana bi tebur tebur yana tambaya menene wannan menene wannan sannan kuma kuma su masu nuna al'adun da yake akan dan sanar da mutum kafin mu zo za ka zo da wasu abubuwa ba a dai saidawa eh. amma za ka iya dan kyauta da shi mm, wannan ko kofi ne mm. ko ludayi ne wallahi mm. duk gashi na alai dan kwarya haka iya exactly duk na eh. gansu dan ko shekaran jiya na duba na ga akwai wani katan katan na yan Najeriya ne irin abubuwan da aka yi da eh na baya sannan eh sannan kuma mukan je kaman ofishin embassy na Najeriya a gayyace su sannan kuma in suna da wasu abubuwa da za ka iya karɓa duka har haɗa ka nuna dai mm. al'ada ce ta Najeriya duk wannan kai har ma suna yadda mutum ya dafa abinci irin na su ya kawo gurin. Mm. Amma so ɗaya ake yi. in a shi kenan a ɗauki hotuna duk a lillika hotunan in ka kawo abubuwa wanda kake so ka bar su a nan na tarihi a a ajin da ake wannan karatun mm, akwai irin waɗannan abubuwan da ka ajiye kowa ya zo ya aje nasa najeriya mm. ta ajiye saudiya ghana duk ga sunan eh, ba mai tabawa suna nan har abadan abada na mm. gargajiya ne wasu ne suka zo suka ajiye eh, to yanzu misali kai gashi wannan karin bahaushe kenan zai samu shiga ko dama wasu Hausawa sun yi eh a magana ta gaskiya yan arewa sun zo daga ofis ɗinmu amma dai a ce tantagariyar bahaushe ya zo kusan deni ne dai na farko na farko eh to yanzu me za ka nuna musu al'adun to akwai abubuwa da na taras misali a gurin mm. eh, eh, na tadda kwariya na tadda hula ta fata na tadda wasu abubuwa kamar na irin harkar gumaka haka ko mm. na katako ko na karfe mm. akwai wasu hotuna da aka yi kamar tutan najeriya eh. mm. to da yake kuma eh, ba zan ce mun taho a gaggauce ba amma dai ba a samu kyakkyawan shiri ba amma dai duk da haka dai ba zan rasa ba akwai ran nan dai akwai riga da nake so zan sa ta kubta musamman tun da dai kubta da inda haganta dai a arewa take a arewa take kuma sannan kuma ina da wasu guda biyu da zan nuna hmm. sannan na da wasu 'yan jakunkuna hakan na fata da na zo da su at least zai duk inda hagan su an san hmm, mu ne muke inda ka da dukanci eh. yawa wato sannan kuma zan iya zuwa ofishin yan fasi in ga in akwai wasu abubuwa da muke da shi hmm. zan iya karba aro in zo in nuna su amma dai in mm. so samu ne eh, eh, gida-gida ne eh, eh gida-gida ne nuna ni dai daga inda nake eh haka dama daga wata asalin wace jiha ka fito ni usuli na mutum katsina ne eh katsina eh Allah sarki to to yanzu misali a wannan irin al'adu da zaka ga wata duniya kawai ta dauka tana nuna al'adun mutane kana ga akwai wani abu da suke son su cimma ne to a ban sani ba amma magana ta gaskiya shine mafi yawan mutanen da suke gayyata wannan karatun mutane ne da suke a ƙasashe masu tasowa mm. duk da cewa dai akwai jajayen fata a cikinmu mm. amma a bisa nasu hukuncin mm. dukkanmu mutane ne da suka taho daga kasashe masu tasowa mm. kuma su yanayin nan gurin hasafi masu ƙurushe su ba su ma san menene abin da ake cewa al'ada ba in ba a hotuna suke gani ko a fim ba mm. to sai ka ga duk abin da suka dan gan shi sai dinga ba su mamaki suna mamakin cewa wannan yaya aka yi wannan haka wannan hannu ne ya yi shi ko yaya akwai wata rana da na sa wata riga ba ma wata riga ce ta gargara. gargajiya ba dan mm. a abuja na seta wata yar jamfa ce aka yi ta mai kula mm. da al'amarin namu ta ce kai alhaji wannan rigar ta kyau daga ina ka seta daga gida ka zo ta na ce eh ta ce kai gaskiya ta ban sha'awa ni kuma a abuja ma na seta ba wani abun eh, kai kana ga ba komai bane ba zo gani bane amma dai kusan da wuya ka ga irin ta nan ana sa ko kuma ana saida ta mm. kai zuwan ka nan menene ka gani wanda zaka ce a al'adu ko kuma ɗabi'u ya burge ka a nan ƙasashen To, maganan al'ada dai Malam Usman, amma dai abin da muka fahimta al'ada, nan dai kusan babu al'ada. Amma abu ɗaya da na gani wanda za ka iya ce abu ne na burgewa magana ta gaskiya guda ɗaya shine wallahi nan guri ne wanda kowa ya san mahimmancin abin da ike yi kuma yana ba abin da ike yi mahimmanci babu maganan kaskanci a aiki. ko mun kankantar su ko mai shara duk kankantar hmm. aiki za ka ga mutumin nan yana yin aikin nan tamkar aikinsa ya fi na kowa. To a gaskiya wannan shi ne. za mu kwaikwayi wannan wallahi ba karamin taimako ba ne ba kai da kake ganin kafin mutum ba ka raina masa. Shi da yake ganin bai kai ikai ba hmm. baya maka kallon cewa wai kaman kana kan duniya wata. Hmm. Ya wannan matsayin nasa shi a kansa ike yi kuma zai yi aikinsa ko da ido ko babu ido. Hmm. Zai yi aikin nan fes baya shi babban tashin hankalinsa ma wani mm. izo ya ga cewa ya gaza a wannan aiki. Mm, a ga ya yi tsambari. <laughs> Yawwa mm. wanda mu a gaskiya yin a gurinmu ne. To yanzu barin baka wani misali guda ɗaya yanzu a nan ofishin auditor general ɗin suna da wani tsari da ake ce masa telework. ka mm. zauna a gidanka kana aiki sannan kuma duk da cewa kana zaune a gidan nan naka fa na farko dai sai ka yi aikin nan duk da ba a ganin ka sai ka yi na biyu suna da abubuwan da za su gwada su gani kana aikin nan ko ba ka yi mm. wallahi ni na san wannan ko da wasa a ah, yanzu <laughs> misali baka ce mutum ya zauna a gida ya aikin ma bai zo balle ka ce wani zauna a gida ka yi. ai kawai ka ce masa tafi harkar ka mm. Haka. To kaga wannan shi shi kaɗai wani abu ne. Mm, hakika Amurka nan akwai telework. Aiki aiki daga gida. Yanzu wannan ofishin mm. namu kowa yana da daman ya yi shi sau biyu a mako ɗaya. To mm. abin da suka giya mana ribar wannan abun ga ita ma'aikatan ga mutanen shine ga ita ma'aikatan ran da waɗannan mutane ba su zo ba akwai abubuwa da dama wanda ma'aikatar ba ta ɗaukar nauyin su misali kana da ofis kai kaɗai ran nan baka zo ba kaga wannan ranar ba za a kunna wuta wannan ofis ɗin ba. An samu sauƙi. Ba za a kunna iya kwandishan ba. Eh. Saboda haka wannan kuɗin bil na wannan rana da kuɗin waya an ɗauke wa ofis. Ofis, mm, ya ɗan numfasa. Sannan kai ma kanka da ka zauna gida matsawar ran nan baka da niyya fita. ga ba ka da bukatar ko ka kona mai ko mm. ka shiga mota haya kai ma ran mm, nan ka da jikinka son huta gida <laughs> haka kuma gashi an biya ka albashi kuma an biya ka albashi kuma kayi aikin nan mm, kuma kayi to yanzu misali kaga mun taso daga can mun zo nan Philadelphia kuma duk akan aikin muka zo jiya muna nan yau muna nan wallahi minti ɗaya mutum baya kuskure zuwa Mm, dai za ga mutum ya shigo. daidai wanda in karfe tara da rabi ne karfe tara da rabin yana nan hmm, kafin ya gama karfe goma wanda zai shigo goman yana bakin kofa ina jira. tasha jirgin kasan da nake hawan jirgi. Idan na taho akwai matar da muke haduwa tana wucewa tana atisaya haka da dan eh. karanta. Eh. kullum in dai daga shida zuwa shida da rabi na fito to eh, sai mun sai na ganta a wurin sannan akwai a jirgin kasa zaka ga waɗanda ka saba hawa jirgin kasa da su a wannan awar su zaka yi ta gani kullum to ai yanzu malam mm. Usman wannan abin da ka faɗa na saba yanzu ba mm. ma mutane ba wallahi akwai direbobin da mun san juna da su kullum ka zo zaka dan lika abin nan zai kalle ka zai ce ina mm, kwana ina kwana kuma duk da cewa kankajen da zaka je sai ka ja wannan yar igiya ta nuna zaka sauka wallahi ko da an yi kuskure ba kafin ma mu zo gurin layin ko ba mu ja ba za ga mutum ya dan yin solo dan ya san za mu ja wannan layin ya san nan za mu eh, nan za a sauka kila ka shafa akwai mutanen da muka saba haduwa da su wannan office fa da muke zuwa ni so ɗaya na taba makara na giya wa abokin aiki na mm. masu tafi da abun nan wallahi wasu su ba su wuce na ba mm. a matsayina a shekaru na bai kamata a ce mm. irin waɗannan sun ce mun me yasa ka makara saboda ka ni kai ka sa muka makara daga yau iya lokacin da zan fito haka nake fitowa in ka shirya in baka shirya ba in na fito mm. wannan lokacin ko a jirgin kasa ko a mota ne wannan da muka saba ganin su wallahi kullum mun saba ganin su yanzu bari baka wani misali guda ɗaya mm. gidan da muke zaune ita matar mai ita mai gidan shekara ta tamanin. Mm. amma wallahi tallahi malam usman aikin da take yi ba ma iya yin sa gashi ta yi tamanin. shekara tamanin saboda misalin karfe tara ko mm. goma za ta hau ofis sama ta zauna kan kwamfuta mm. karfe goma na dare ni nake ce mata dan Allah ki rufe abin nan ki je ki kwanta ta ce ai na kusa gama eh. goma na dare Usman mm. kuma shekara ta tamanin mm-hmm. aiki suke kuma ba shi ba gani in kai wasa sai su baka kashi a aiki ai ba ma su wasa ba to yanzu wannan matan da giya maka abin da take ni iya kuma wallahi yanzu zama da ita da kuma wannan ofishin da muke ya sa ko mun so ko mun ki wallahi yanayin mu ya canja yanzu ka san abin da nake tunani guda daya mm, in ka koma kai zaka so ka ci gaba da haka amma yan uwan aiki fa ba zai yiwu ba. To yanzu Malam Ahmad ka bani gaba sarawa in Allah so ya yarda a cikin shirin yau da gobe na maganan siyasa da shugabanci na gari zan taɓo ka mu ji shin wa'annan abubuwa da muka faru maganan su yau mun fita daga cikin magana al'ada za mu tsallaka ta in Allah ya kai mu ranar Laraba insha Allah mu ji menene ya kamata mu koya ne na game da aiki tukuru a cikin aikin gwamnati da ma wanda na zaman kansu da. Wallahi akwai su dewa Malam Usman sai dai a faɗi iya abin da za a faɗa amma ba za a iya gama faɗansu. Doctor na mm. godiya sosai Malam Malam Ahmad sai mun yi magana. Na gode, na gode, na gode. Allah sa dace, na gode. Amin, amin. Jama'a ga alijita, na zo zan kaɗa ta. jita na zo zan kaɗa jita ta duniya labarin duniya duniya rayo duniya zama da masoyi daɗi da da masoyi daji musamman mamma 'yan mata mai ilimi ta bambanta ko dama a cikin 'yan mata wace ina da budurwa fara ta ta kyakkyawa amma don ba ni da nira naga takaicin duniya Allah ba ni kuɗin ban nima sadaka ne kyauta na huta ta kai cin zamani na a tausayawa talakawa don babu ba ta da daɗi mai sagi da da talauci in kun gani ba karamin ciwo ne ba so Allah ya sa a tausaya ma talakawa din gaba daya mu ma mu tausaya ma kanmu kuma eh. <laughs> to masu sauraro kamar yadda muka ce dama za mu tattauna da mawaki Ali Isa Jita salamu alaikum ala Ali Bala Usman wa alaikum salam ya ayyuka lafiya lau barka da shigowa ina jin ku ai ana ta fama gobe yawa to akwai wani a kusa da kai kila da rediyo ya kashe ta can <laughs> yawwa hmm. kana jin mu yawa ina jin yawa dan na kan naji wani sauti a baya yana mun an so muryata <laughs> to eh. to to malam aliya waka yaya ake ciki da yaya waka take taimakawa wajen ana ta yin ta dai har yanzu to Allah an kai shekaru goma sha biyar ana yin ta kuma din dai ana yin har yanzu masha eh, Allah to wadala to gari ga safi da mm. tufa abokin aikin to masha Allah sannan ku da gobe yawa To, uh, Ali muna son ka gaya mana ta yaya waƙar ka ke taimakawa al'umma musamman wajen bunƙasa rayuwar yau da kullum ta matasa. To, uh, kamar yadda ka ji waƙa da na baka ta labarin duniya. Mm. Uh, ko da yaushe ina so in yi waƙa tunda me ake bukata ne. Mm. bawa muke bukata ba musamman a cikin al'ummar mu ta Hausawa. Mm. Wannan gudunmawa ba ta wuce ta wa'azantarwa tunda dai abin nan waƙa ta zama gama gari kowane mm. gida dai ana ji yara da manya mm. mai ina duba abin ne kamar a matsayin ƴaƴana mm. yawanci in aka sa musu waka yanzu zaka ji sai na duba ta ina ni kuma zan yi amfani da wannan dama don in isar da wasu sako sako musamman ga matasa ko yan ƙananan yara dan yaro ya'yana in na koma gida sai na ji sun iya waƙoƙi na kabban ma gina inda suke <laughs> to ina duba wannan in zan yi waƙar sai in tabbatar cewa da 'ya'yana da 'ya'yan 'yan uwana da 'ya'yan abokai da makwabta da sauran yara mm. in suka ji wannan waƙar za su karu da ita wataƙila har su girma mm. suna amfani da wannan tunanin waƙar da na sa maganganun da na sa a cikin waƙar mm. za su mora kuma za su tashi da shi kuma a ce wataƙila in baka nan wata rana ta kwanta dama ka mutu ana sa waƙar ka za a ji kalaman da kai amfani da su Mm. Ah, masu matakarwa ne mm. ah, ba wai nishaɗin kaɗai ba a ne ka ce mm. wani sako ka isa ah, to an kai wannan matsayi gaskiya yawancin waƙoƙi na yanzu haka suka koma. To Aliji ta kana ganin waƙoƙin da kuke yi kenan suna taimakawa wajen hana kamar matasa shiga ta'addanci? Kuna yin irin wa'annan waƙoƙin? tunda kayi magana akwai wa'azantarwa eh. mm, da halayya da eh, kwarai da gaske ina kokarin in tabo ko ina bangaren shaye-shaye bangaren mm. rashin aiki a taba gwamnatin a taba su kansu matasan mm. ba ma abin da ya fi ci a ci mana to a kwarya irin rashin aiki dan dai ka ba matashi aikin yi to ka hana shi aiki zaman banza ki zaman banza shi yake kawo wasu irin tunani mm. na fi kaza fi kaza na rashin gaskiya mm. yanzu musamman a nan arewa a nan kano yawancin abu da ake ta fama da shi na kwaci sai ga yaro karamin yaro dan mm. shekara sha tara dan shekara ishirin ya buɗe ma wuka inda ya ga kana waya kamar yadda nake wayan yanzu a mota sai zai ce ba ni ko wayan nan ba yadda za ka yi da shi watakila suna nan su goma matasa ne yawanci duk rashin aikin yi ne to ta ina kuma su ta ina za su samu aiki wasu sun buga sun buga ba su samu ba mm. jin wannan haushin rashin aiki sun ganka watakila kai da waya mm. watakila kai kana da ah, wata dama ko wani kaza wannan mm. kuma za su yi maka mm-hmm. ta'addanci sosai mu ga ta ina su kuma za a ba su yi gudunmawa na samun aikin yi ah, don duk mun sai mun tashi an yi makaranta amma an rasa aikin sai muka kirkirar wa kanmu aiki ta basirar da Allah ya ba mu tawada. Eh a lokacin da na san ka a baya kafin Safina ta ce tana da wata ƙarin tambaya amma kafin je ga Safina taimakan tambayar wannan waka da ka faro na san shekaru kamar goma zuwa sha biyu da na san ka da suka wuce na san aliji ta mm. daga shi kila sai dan fiyanin shi da sauransa amma daga baya kuma sai ga ofishi ga studio yanzu kana da akalla wayanda suke aiki karkashin ka guda a matsayin na matashi ina da akalla wanda suke aiki da ni talatin da shida a garuruwa daban-daban eh. wasu ma ban san su ba wasu eh. sai na ji an ce gita jiniyo eh. wani garkuwan ali gita waɗanda ba a gari ɗaya ba hmm. amma waɗanda suke a ƙarƙashin ofishi na a kano ina da ofis guda biyu hmm. sun kai su guda ishirin da shida a yanzu yadda kuma duk kana biyan su ne ya duk ina biyan su wasu suna fita wasu ma an yaye su sun bubbuɗe nasu mm. za ka ga suna amfani dai da sunan jika jika ɗin da ka yayi yawa mm. to ka ga wannan mun ba da gudunmawa mm. musamman ta wurin samun aikin yi an rage rashin aikin yi da zaman banza. Eh, mm. kafin ƙara wululo tambaya bari in barka da safina ta ita ta ita. Ah. <laughs> Ni eh kaman wadda magana da yake yi ɗazu ne na mm. da ya ce wa azantarwa na mm. ce ya suna a wakokin aure. Sosai. Yayi kuma zaka ji yawanci a waƙoƙin auren shi yana magana yana ba amare shawara ki kula da mijinki ki tsafta. <laughs> To kana ganin wannan ma yana taimakawa. a kwarai da gaske ai dai eh. abin da nake takama ma da shi kenan in ka tambaye ni zan ce wa'azi ne mm. dan ita waka magana ce mm. ya danganta da mai sakon da ka isa mm. mutum ya ce ma waka ba ta da ke zace ai kamar magana ce yanzu na ce ma Allah ya ce annabi ya ce me laifin shi sai dai amma nake amfani da wannan dama tun da yanzu ma'aurata yawanci gaskiya duk wani aure da za a yi a Najeriya ba ma Najeriya ba hannan inda kuke wasu sukan ce in musu waka sai amfani da damar tun da ni na da aure <laughs> akalla na kai shekara na yi eh. celebration eh, shekara takwas da aure yanzu eh, hmm. so na sassan na zama monitor ni ma aure gaskiya ne ah, ka ka zama head ma da zan iya ba ma'auratan <laughs> na kan yi kokari hmm. in kwatanta da kaina wani irin matsaloli na fuskanta a farkon shekara auren hmm. kafin ai auren bayan an auren bayan haihuwa irin kula za ka yi wa matarka so duk na kan yi kokari in su a cikin wakar mutum ya ji bayan an yi auren da shekara biyu ma sai dinga amfani wannan eh, waka. To amma Ali yau wato alhamdulillah to amma Ali abin da zamu kalla kuma shine duk wanda na haɗu da shi irin ku nakan ritsa shi da wannan tambayar. a kuna ta takun saka zaka ga ana muku kallon biri kuna kallon ayaba ko kallon hadarin kaji daga yan kallo da masu sauraron ku ta yaya mutane fa suna cewa kuna taɓa musu al'adu da ɗabi'u da addini ya kake kallon wannan abin kai to uh, ba magana taɓa al'ada da sauran yanzu duniya a tafin hannunka take mhm. in ka duba mu ma muna ta ƙoƙarin ma mu dawo mutum da muna wakiltar bahaushe ne mm. wasu ma ta saurare ka suna ganin ƙauyanci ne mm, eh, mutanen eh, saurare ka kai mawaƙin hausan mm. ko kuma mai fim ɗin hausa ana ga an wuce wannan matsayi mu muke nan ɗin muke ganin irin tarurrukan da ake wata ila na biki na zagaya najeriya kaf na yi biki a ko ina to ina ganin yadda kowa yake takama da al'ada shi ke mm. ƙoƙarin in yarabawa ne za su ɗauko makaɗansu na hausa mm. su yi magana da yarabanci duk mm. wani abu da za ka gani a taron bikin na yarabanci yamarai haka amma ba wace bare ma haka ba kaf tun da aka buɗe taron za a yi magana da turanci a rufe shi da turanci mm. in ma kiɗan za a sa za a ɗauko na wasu ne can makotanmu a sa su a yi ta mm. disko ana yi abin da ka san an ce da wanda ba ce ba <laughs> ta ina muka ba da gudunmawa kenan ta ruguza al'ada mm. ga mun kokari ma muke amma saurari hausar ma wasu suna ganin sun ma fi karfin su ji eh, Hausar. ba wani ne kaɗai yake ganin shi ya fi karfin yaren shi ba gashi yanzu muka gama rashin wayewa ne eh kaga yanzu muka gama tattauna da Ahmed Haruna shi yana aiki da ofishin auditor general ne amma yana da Eh, sha'awar al'adunmu ga har zai shiga dan wani bikin nuna al'adu da za a yi a nan washington so kaga wallahi kullum magana kuma gashi nan boko gaba da baya za a bunkasa al'ada ta mm. yaya haushi zai dawo da magana al'adun shi to dole sai an hada karfi da karfi mm. magana sai ta teamwork mutum shi kadai ba zai iya kana mm. bukatar wasu su shigo ciki mm. yadda za a bunƙasa abu to aliji ta masu sauraron mu dai ga eh, yanan ta facebook live suna ta gaisuwa suna ta eh, sa albarka wani ya ce wai da Allah wannan waka me sunanta sunanta labarin duniya. Labarin To shi ba al'ummar Allah ya sa ka eh, ji. To Aliji ta <laughs> Usman ya haƙuri. Magana iyali fa. Ka ce shekara ka takwas da aure. <laughs> To mata nawa ne kuma 'ya'ya nawa. A'a mata ɗaya da In fa madan ta harare ki ba ruwana. <laughs> Eh, to dan ta yakuri. Maza uku da mata biyu. <laughs> Eh. To Allah ya raya. Ga ka ka igiya bi ka binne da ɗaya ko? to wuce eh, ko ga <laughs> abu <laughs> ne ma yana yake dace ko ko yake dace ce ma kaka damu naziru ma yana kokarin dora tashi igiyar <laughs> ai igiyar nan tana da wala ɗauruwa ne sai a hankali ta wanda dai a da lafiya to ali daga daga daga ƙarshe wayannan waƙoƙi guda uku da ka bani duka ka ce ba su ma fito ba ka ba mu eh, kuma izinin mu saka shirye-shiryen fito eh. da su mm. ah, amma dai wannan kamar su mutabani taɓa ne na baka tafi da mutuwa su ma su irin ayyuka da muke ta shiryawa eh. nan eh, ba da dadewa ba za mu fitar da su insha Allah. To muna godiya sosai saboda lokaci dole anan za mu sallama da kai da ka bamu lokaci cikin kankanin lokaci da muka tuntube ka mun gode. to ni ne da godiya madalla <laughs> to kin ji dai aliji ta da masu sauraro da fatan an nishadanci kuma an karu da abubuwan da duka aka ji na bangaren Hamid Haruna da shi Ali to yanzu kan a madadin Safina ta so dangi sai kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Jah ni Usman Ahmad Kabara Ahmad Ibrahim Jarmai da ya hada mu a Facebook live muke cewa mu zama lafiya Ku kyale shashanci an sharri ne matasa mu ne ba ma daina ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance.